muke cikin suratul nisa za mu tashi a aya ta 144 malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal amanu la tattakhidul kafirina awliya سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلوا وعلموا اعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله شكرتم وآمنتم Alhamdulillahi wannan aya mai albarka ita ma doka ne, hani ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa mummunai. Allah ce, Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la tattakhizul kafirina awliya'a kada ku kuskura kada ku kuskura ku riki kafirai a matsayin majibintan al'amuranku a matsayin masoyanku abokanan sirrinku abokanan taimakekeniyanku kada ku kuskura ku amince musu ku riƙe su min dunil mu'minin wato a koma bayan ‘yan uwanku mumunai’ duk abin da za a yi soyayya ta alwala uwalbara soyayya ta zuci to ta zaman lalle ga mumunai ake yin ta duk wani al'amari idan dai ya taso musamman ma na shugabanci bayan da za a yi musulmai su ɗora wa kansu kafiri sannan yana sama in suna zaune shi kuma suna ƙasa mumunai ga mumini da imani shi yana imani da Allah ya zo ya durkusa wa kafiri a gaban shi yana ce masa sasa ya sun kuyar da kafa an ɗaukaka kafurci kan imani wannan bai dace ba Allah ce sam duk yanda musulmi ke dai yana furta kalmar la ilaha ya fi to kada ku yadda wannan hani ne na Allah tawilin mai tawili ba zai gusar da wannan dokan ba tsoron matsoraci ba zai gusar da wannan dokan ba wani mai neman maslaha a wajen kafiri ba zai gusar da wannan eh, abin nan ba mutum ya je ya yi ta yi amma dokan Allah yana aka hana giya ma ake sha kowa ya santa haramun ne amma waɗansu suna sha saboda haka duk wani mai neman wata maslaha ko mai neman wani tsayawa ko mai neman wani mukami ko mai neman wani abu in dai musulmai ne in dai za a ɗora wani ne akan musulmai su suna da iko su to haramun ne su ɗora wanda ba musulmi ba a kansu A aturiduna Allah ya ce kuna so ne an taja alulillahi alaikum sultanan mubina kuna so Allah ya kama ku da hujja bayyananniya ko bayan kun san Allah ya hana ya haramta kun je kuna yi Allah ya ce kuna son Allah ya kama ku da hujja bayyananniya to in kuna so ku je ku rike su masoya majibinta al'amuran ku ku je Allah dama ya ce wa makunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula bayan da za a yi mu'azabtar da bawan mu sai mun aika masa manzo da zai nuna masa kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau yawa idan matsalan mu shine wani yana tsoron fada shi Allah ne fa mu muna isar da abin da Allah ya faɗa ne ba wai ni na shirya maganan ba kana ji a duniyan nan akwai wanda Allah zai ji shakkan faɗa masa magana ko Allah ya ce ya ji tsoron faɗa masa magana to saboda haka Allah ne ya faɗe ta sai ka ɗauko ta kamar yadda take ka faɗa ta yi daɗi wa mutum ba ta yi ba daɗi ka faɗi yadda Allah ya faɗi abu shi kenan kawai san mumini baya ɗaukan kafiri ya jibintar da shi al'amuransa ta ce zo kawai ka jagorance ni ka zamanto sama da ni zan kwanta kai ne komai nawa ba a yin wannan innal masu yi kuma munafukai ne domin Allah a can jiya ya faɗe su ko ya faɗe su ya ce innal laha jami'ul munafiqina wal wal wal kafirina fi nari jahannama jami'an Allah zai tara su gaba daya duk wanda kaga yake silalewa cikin musulmi ya je ya zaɓi kafir ya zamanto majibincin al'amuransa ya ga ya yi iya abin da zai kafir ya zamanto shi ne sama akan musulmi Allah ce to ya zamanto munafiki ba mai yin wannan cikin musulmi face munafiki babu wani tsarin demokaradiyya da zai zo ya tunkuɗe abin da Allah ya faɗa littafin nan na alkur'ani ya riga duk wata demokaradiyya da wani shirme da ya bullo a bayan nan na Allah ya girme su duk ya riga su duk ya riga su zuwa Bayan da za a yi ya tunkuɗe na Allah ina fata an gane ko duk waɗansu abubuwa idan ka samu cikin demokradiyya abu ne wanda suke kara buwan kan al'umman musulmi ake amfani da su abinda ya zai zamanto gaba tsakanin musulmi ya halatta jinin ɗan uwanshi musulmi ya halatta dukiyan ɗan uwanshi musulmi ya halatta mutuncin ɗan uwanshi musulmi su ne kawai a cikin demokradiyya babu wani abun nan in ba su ba ba a taɓa yi ba ba a kashe rai ba ba taɓa yi ba ka ga rai bai salwanta na mumini ba ba a taɓa yi ba ka ga wani zaɓe wani demokaraɗiya ka ga ran dukiyan wani bai salwanta ba ba a taɓa yin shi ba tare da an ci mutuncin wani ba ba a taɓa yin shi ba ba tare da an yi shirka ba to wani irin tsari ne na wannan wani irin tsari ne to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dai kuma yace zai kama ka da hujja idan ka domin Allah ce na saukar da aya na bayyana ta innal munafikina lallai munafikai iri waɗannan masu zamewa su je su ɗora kafiri akan musulmi su jibantar da al'amuransu su damƙa su hannun kafirai su ɗora su kan musulmi Allah ce iri waɗannan munafukan fiddarkil asfali minan na suna mataki na ƙarshe na ƙarshe na can cikin wutan jahannama walan da lahum nasira ba za ka taɓa sama musu mataimakin da zai je ya tsamo su ya cire su ba addarku kenan addarku shine rank ana rankin din wutan jahannama daga ƙasa ne can ƙasa su ne daɓe na ɗaya sai a ɗora waɗansu daɓe na biyu a ɗora waɗansu daɓe-daɓe haka wanda suke ƙarƙashin ƙarƙashin wanda kowanne suna sama da su ɗin su ne munafukai masu irin wannan aikin su ne munafukai masu irin wannan aiki. ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce illallabi na tabu sai dai waɗanda suka tuba suka yi nadama suka dena wa aslahu kuma suka gyara aiki suka gyara imaninsu suka gyara alaƙansu da Allah suka gyara ayyukansu wa samu billahi suka yi riko da Allah sosai da dokokin Allah da littafin Allah wa akhlasu dinahum lillah kuma suka tsarkake addinin su ga Allah subhanahu ta'ala? rikon addinin ba a masa rikon sakainan kashi riko na gaskiya riko na ikhlasi to Allah ya ce to irin waɗannan to yanzu fa'ula'ika ma'al mu'minin to yanzu na sanya su cikin mumunai amma a da ba sa cikin mumunai eh domin Allah ce fa man yatawallahum minkum fa innahum minhum duk wanda ya jibinci kafirai to ya tabbata yana cikin su amma tunda yanzu ya tuba ya gyara ya riko da addini ya tsarkake niyyansa ga Allah to yanzu ne in ji Allah na kas na sanya su na dawo da su cikin mumunai yanzu ne suke mumunai amma a da kam munafukai ne in ji Allah subhanahu wataala Allah ce wa saufa yu'tillahu almu'minina ajran azima lallai Allah madaukakin sarki zai bawa mumunai lada mai girma ita ce aljanna sune waɗanda in Allah ya ce ku bari na bari ku yi mun yi la yakhafuna laumata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi ina fata an gane ba ruwanka da wani mutum in kaga al'amarin da za ka yi Allah ya yadda da shi yana son abun ya yadda da shi manzon Allah sassalama yana son abun ya yadda da shi ka tabbata ga ayoyi ga hujjoji ba ruwan ɗan adam ya yadda ko kar ya yadda ba don shi kake yi ba ɗan adam bai mallaki wuta ba ɗan adam bai mallaki aljanna ba ɗan adam bai mallaka maka abin da za ka ci ba arzikinka baya hannun shi rashin lafiyanka baya hannun shi lafiyanka baya hannun shi to don me yasa Allah ya ce e, wani ya ce a'a ka sake na Allah ka bina shi ba ruwanka da harkan mutum kawai in ka gamsu Allah lalle wannan abun haka yake daga wajen Allah haka yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka aiwatar da shi kawai ba ruwanka da mutane sun yadda ko ba su yadda ba sun gamsu ko ba su gamsu ba ina fata an gane wannan shine kawai kana barin taron mumunai kai munafuki ne kawai ka je can a yi na ma ta gyara abun ka je can dai kawai aya ne ta kore ka mutane ko ba su isa su dawo da kai ba sannan ya kamata duk abinda musulmai suke su yi shi ala basira Allah ce har gobe kiyama har duniya ka nade duk abin da kai makafiri ba za ka burge shi ba sai dai ran da ka bar addinin ka shiga cikin shi ne duk abin da ka masa da kauna da soyayya da hidima ba zai so ka bane kawai ina fata an gane ko Allah ce in tarbau anhum in ku kun ga sun muku kuna son su to fa inna Allah la yarda anhum Allah shi baya baya son su haka yace suratul baqara ina fata an gane Allah ce ni kan ma, ma yaf'alu Allah bi azabikum me zan yi da azabtar da ku me zan yi da me zan samu wace riba zan samu wajen azabtar da ku in Allah in shakartum matukan kuna gode mun wa amantum kuna imani da ni unce ku yi ku yi ku bari ku bari ku zauna ku zauna ku tashi ku tashi to me na azabtar da ku me zan samu wajen azabtar da ku in har kuna mun da'a babu azabtar da ku bai mata so ba in ka gana azabtar da kai ka kine ka kangare amma Allah ce in kana da'a kana bin dokoki me zan samu cikin azabtar da kai babu inji Allah wa kana Allah Allah kuma ya kasance dama shakiran mai gode wa aikin bawansa ne in kai aiki na gari Allah yana gode maka man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mad'uman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha huwa mu'minun fa'ula ita kana sa'yuhum mashkuran mashkura Allah ya ce wanda yasa lahira ita ce damuwarsa lahira ce a gabansa neman da Allah ne a gabansa ya yi aiki irin aikin ‘yan aljanna ɗin kuma yana mumini domin kafiri zai aikin ‘yan aljanna amma ba mumini ba ne to su kawai waƙadim na ilama amilu ne min amalin faj'alna haba'an mansura Allah yace su muna shekar da abinda suka yi ba ma ba su lada amma wanda ya sa lahira a gaba yayi aikin neman lahiran yana mumini to fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura ayyukan su abun godewa ne a gare ni Allah shakiran mai yawan godewa bayinsa ne aliman kuma yana sane da masu yi don shi din kuma yana sane da munafukan masu zillewa su je su haɗa kai da kafurai a can su su abin nan Allah rufa mana asiri na'am la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima in خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الله يتي لا يحب الله الجهر بالسوء الله بايا سن wato bayyana maganganu marasa kyau Allah baya son ya ji maganganu marasa kyau suna fitowa daga bakinku Allah ce ba na so sam unji zagi ashar tsinuwa la'anta duk Allah ya ce ban so illa man zulima sai wanda aka zalunta wataƙila ne wani ya zalunce ka ya zage ka ya ƙunduma maka ashar kai ma he karama to kaga nan kai aka zalunta karama ka furta ina fata an gane ko ko kuma misali Allah baya so a bayyana mummunan abu na wani wane eh, ka hange shi ya sha giya misali wannan mutum sai ya rufe ya yi nasiha ya mai nasiha ba a so da kaga kuskuren musulmi ka je kai ta bayyanawa da kaga mutu yayi sabo ka je kai ta bayyanawa yayi wani abu ka je kai ta bayyanawa kana yada shi kamar irin zamanin WhatsApp din nan yanzu zamanin Facebook kaga mutum ya fito yana zagin babban mutum yana zagin shugabansa yana zagin gwamnansa duk irin waɗannan abubuwan ba a son su sai ka zakulo dan wani ɗan siyasa da baka abin nan da shi ka zaƙulo abin da ɗanshi ya yi ka ta nuna ga ɗanwa ne ga ɗanwa ne kai da kake tona asirin wannan kai ka sayan za ka gama a duniya alkawari ne da Allah ya ɗaukan makansa duk wanda ya tona asirin wani ya keta asirin shi sai Allah ya keta nashi sai Allah ya nuna shi tsirara yadda yake ba ruwanka da harka da wani ka ɗauko matan gwamna kai ta yaɗa ga abin da take ka ɗauko matan shugaban ƙasa ga yadda take yi kai ka san akwai masu yi sama da wannan da makamantansu a cikin kuma a tare da kuma amma kawai don mutum haka mutum ya ɗauko ko da ya yi ɗin mece riba za ka ji in ka tallata mece riba za ka samu gawa ne ya yi kaza gawance ta yi kaza wanda riba za ka samu wajen tallata shi Allah ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lu'inu fid dunya wanda duk suke zakuwa su ga wani abu mara kyau na dan uwan shi mumini ya bayyana shi kuma ya yada shi abinda mutum ɗaya ne ya sani shine kai ya sani ya yada shi mutane dubbai su sani Allah ya ce kullun shi dai burin shi ya yada sirri wani ya yada alfashan da wani Allah ya ce Allah ya tsine ma masu irin wannan ɗabi'a babu alheri a ciki man satara musliman satarahu Allah wanda ya rufa asirin musulmi Allah zai rufa masa amma kullum wanda yake shi afta kurenka ya tona kullum yana bin diddiginka ya ga kurakuranka ya ɗaga ya tona da makamantansu kamar irin wannan guban da yanzu ta yadu a tsakaninmu aka kwankwaɗe ta wai gubar siyasa ta banza da wofi gubar demokuraɗiyya ta banza da wofi da makamantansu dan uwanka musulminka musulmi dan uwanka mumini wai ba ka fati daya Kullum ka rika tona al'amuransa kullun kai dai ka tona ka fallasa ka fada ji. sai menene me ce riba ka samu imamu shafi yana ce idan kai kana da ido kullum kana kallon al'auran wani bi ma'ana sirrin wani don ka faɗa to ka tabbata mutane su ma suna da idinduna suna kallon ka tsiraran kai ma ko mutum ba zai gama ba sai Allah ya keta asirin shi gaba ɗaya an ga yadda yake kwallon shi shi ma babu alheri ga wannan babu riba ga wannan sannan malamai suna cewa ni kaga abun na yi kuskure ni ni ne kaga na yi kuskure me amfanin gaya ma waɗancan ai wanda ya yin shi zaka menene shi za ka zo ya gyara ka faɗa masa ya gyara to amma me amfanin ka faɗa ma ba shi ba ne zai zo ya gyara ba shi ba ne abin ya shafa me amfani wannan babu alheri a cikin wannan babu alheri kwata-kwata irin wannan rayuwar da ake waina yan adawa yan wani shirme da makamantansu sun rikita musulmai sun fidda su daga hayacinsu ba sa kimanta yan uwansu ba sa kimanta dattawan da suka girme su ba sa kimanta shugabani ba sa kimanta wani mutum da makamanta yau duk abinda mutum ya yi fa tsakanin shi da mahalicin shi ne yau idan Allah ce na yafe masa kai me ka isa ka yi baka isa ka ba abinda za ka yi ba wanda isa shiga tsakanin bawa da mahalicinsa yau idan mutum ya taɓa mun kaza ko ya ɗauke mun abu duk duniyan nan in na ce na yafi akwai wanda ya isa ya ce ƙala ta wannan tsakanin shi da mahaliccin shi ne saboda haka kafurai ba su taɓa samun nasara a kanmu ba sai da muka rungumi wannan ƙazamtacciyar aƙida ta dimokuraɗiyyar nan ƙazamtacciyar aƙida ta ta kekkece mu gaba ɗaya ta rarraba al'umman musulmi ma malam ya zamanto ba ma ganin ƙiman junanmu har ma ta kai yanzu mutum yana kwaɗayin yana ƙishin ma a zub da jinin wane shi inda za a bashi ma zai zub da jinin wani zai zub da jinin wani ta makantar da mu ta kurmantar da mu ma har muna ganin dukiyoyin junanmu ma halal ne cin mutuncin junanmu ma halal ne ka duba mutum ya bi diddigi ya ɗauko sirrin iyalin mutum ya yi ta bayyanawa a whatsapp ya yi ta bayyana ƙaryanka ka yi wannan a ƙasashen laraba inda ake shari'a ƙaryanka wallahi ƙaryanka ka kira shugaba ma ka abin nan ka kama isa da makamantansu to za ka ga mutane suna furta baƙaƙen maganganu su kira malami su furta baƙaƙen maganganu akan wani malami da makamantansu ko wani shugaba ka kaga karamin yaro yana furta baƙaƙen maganganu kan dattijon da ya kai ya girmama shi shi ɗin ma kaga shi ma yana zubo nashi to haka shirme ka duk karka rage karka ƙara wai bambancin siyasa bambancin fati wannan shirme ne yanda ya kamata al'umma su kasance babu shakka idan aka zo wane ya fito wane ya fito wane ya fito mutum uku sun fito babu shakka wannan yana da mabiya ni ga wanda na fi so wannan ga wanda ya fi so wannan ga wanda ya fi so amma misali duk falalube ake wanda Allah yake so ya zaba shine menene shine zai fito shine zai kidin to ga wanda na fi so amma ga wanda Allah ya fi so ni fa ba haƙun jingina na ba sai in rike wanda Allah ya ya fidda shi amma ka zauna kana gaba wanda Allah ya fidda shi din kai har abada kana gaba da shi ai kai kuskure ai wa ma sha'una illa an ya sha Allahu ne ko ba haka ba ya kamata duk mu rika gane irin waɗannan abubuwa abun bai kai har mu ga halaccin jinin ƴan uwanmu da halaccin kisan za iya kashe wani za iya halaka shi wannan an tafi nesa ba kusa ba an bar mu kawai to Allah ubangi ya rufa asiri duk wani tsari da har za ka ga musulmi ba ma musulmi ba ne a wajenka tsarin da zai sa ka ga jinin musulmi ya halatta a gare ka to wannan tsarin kawai ai ai ai jahannama ne kawai mata ne ma kawai duka mu rika koma taitayin mu irin waɗannan abubuwa shirme ne kawai arna ne da kafirai da yahuda suka zo suka tarwatsa suka tsakanin tsakaninmu ba ma ganin mutuncin juna sam Allah rufa asiri Allah maɗaukacin sarki ya ce ah, la yuhibbullahu aljahara bisu'i Allah baya so ka zo kana tona asirin mutum kana faɗan kaza illa man zulima sai wanda aka zalunta sai wanda aka zalunta kamar ya misali an ce mutum in kaga yana shan giya ka rufa ba he ka tona ka faɗa ba ka yi nasiha kawai to amma da ya shaɗi sai ya zalunce ka sai ka kai ƙaran shi eh alkali eh kaza kaza wani ne ya sha giya ya zo ya daɓa mun ko ya cuce ni ko ya mun kaza ko ya mun kaza ka ga da ba don zalintanka da yi ba da ba a ji labarin yana ya sha giya a bakinka ba amma ta dalilin ya zalince ka ne dole ka faɗi ta hanyar da ya zalince ka ɗin shan giyan sai ya kullo ina fata an gane mutum yana bin mata yana neman mata wannan rufe asiri to amma sai aka kama shi ya yi lalata da karama kan dan ai dole kowa ya ji wane yayi lalata da karaman yarinya gashi an kama shi kaga wannan su'u ne amma dole don an zalunce ka dole kai voicing out ka faɗi wannan abu wannan shine malamai suka ce ko kuma mutum ne ya zalunce ka ka ce na barka da Allah zalimi mugu matsiyaci sai ka ga ƙarshen ka na barka da Allah insha Allahu ga wannan su'un min alqauli ne amma me ya haifar da shi an zalunce ka ne to amma duk da haka din sai Allah yana nuna mana wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin kayi hakurin kawai ka bar wa Allah ba ma sai ka furta ba wa in aqabtum fa aqibu ko idan za ku yi uquba ku yi gwargwadon yadda aka muku amma da za ku yi haƙuri ku bar wa Allah kawai ku ce Allah ya bi muku kawai la huwa khairul da shi ya fi wa masu haƙuri wato alheri wa lahu lallai Allah ya kasance sami'an mai ji ne abinda kake furta an hana ka bayyana sharri amma kana bayyana shi aliman kuma Allah maɗaukakin sarki yana sane da komai shi yasa manzo Allah zaka ga hadisai sun ce laysa bila'anin annabi ba mai yawan la'ana bane ba mai yawan zagi bane ba mai yawan kushewa bane haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake Allah ce in tubdu khairan idan kuka bayyana wani alkhairi mutum yayi alkhairi amma sai ya bayyana shi yanda kowa ya san shi yayi au tukhfuhu ko mutum ya yi alkhairi amma ya ɓoye ba wanda ya san shi ya yi kaza ɗin nan an ce a ɓoye sunan wanda ya yi nan kuma da kai ka bayyana to Allah ya ce abinda Allah yake kallo shine menene zuciya kawai wataƙila ka bayyana ɗin ne bayyana wanka sai ta zamanto alkhairi waɗansu suka yi koyi da kai nan kuma da ka ɓoye to kaga wataƙila inda in ka bayyana ne wataƙila riya zai shiga sai ka ɓoye shi na cikin suratul bakara in tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum to in tubdu in tubdu khairan aw tukfuhu aw ta'fu an su'in ko ku yi haƙuri ku yi afuwa ga wani mummunan abu da aka muku ɗan uwanka musulmi ya maka wani mummunan abu kawai ka yi afuwa kawai ka mance to fa inna allaha lalle allah shi ma kana ya kasance zai kasance a gare ka afuwan mai yawan maka afuwa kai ma idan kana yawan mutane afuwa su maka kuskure su zalince ka kai afuwa su munana maka kai afuwa to shi ma Allah din kana afuwan zai kasance mai yawan afuwa a gare ka kai ma abinda kake yi tsakaninka da Allah can kai afuwa ya baka lada ladan abinda kai a can nan tsakaninka da Allah kuma in ka mai sai maka afuwa kai ma Allah kadiran kuma mai iko ne akan haka din ina fata an gane ko

ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi lallai waɗannan mutanen da suke kafurcewa Allah gaba ɗaya su ki imani da Allah wa rusulihi su kafurcewa manzannin Allah ma gaba ɗaya ko kuma wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi sun yi imani da Allah amma wajen manzannin Allah ma sai suka zaɓi wasu suka yadda da su suka ƙi kuma yadda da wasu kamar yawanci yadda suke ƙin yadda da annabi muhammadu yanzu ka gani za ka ka sun yadda da annabi yusuf eh, shi ne joseph sun yadda da annabi ilyas shi ne eh, menene yawa elisha an yadda da su menene ga suna annaba duka amma in an zo wajen annabi muhammadu su ba su yadda da shi ba to a cikin imaninsu da allah wajen manzannin sai su zaɓi wasu nu'minu bi ba'adin su yi imani da wasu shashe na annabawa wa yakfuruna bi ba'adin su yi rejectin din waɗansu annabawa su ce ba su yadda da su ba wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'adin yuriduna an yufarriqu suna rarrabe tsakanin Allah wa rusulihi da manzanninsa suna cewa nu'minu bi ba'adin mun yi imani da wasu shashi na annabawa amma wa nakfuru bi ba'dhin sun rejecting sun kafurce ma waɗansu shashi kamar yadda suka kafurce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya baka taɓa jin kafir ya sanya sunan dan shi Muhammadu babu amma musulmi fa zai sa Isa zai sa Yusuf zai sa Ilyas zai sa Musa zai sa Hudu zai sa Dawud Yaqub duka ana sawa muhammad amma su ɗin za su sa yakubu ɗin yakubu za su sa joshua za su sa joseph za su amma ba mai sa muhammadu su ba su yadda da wannan bane ne to sun ware annaba masu in ka je wajen yahuda su ko ba su ma yadda da annabi isa ba yahudawa kwata-kwata ba su ai su ne suka tasa masa za su kashe shi ai har allah ya ɗauke su ba su yadda da shi ba to haka suka rayu to idan ka zo a cikin musulmin ma a ce ka bambance tsakanin umarnin Allah da na manzon Allah kamar misali wanda suke cewa su yuna ne ƙur'ani ne kawai su ba ruwansu da wata magana ta wani annabi Ka ba su ma yadda da shi ba kenan ma ka gani su sun rike Allah kawai sun raba Allah sun rabe Allah da manzo kawai sun rejectin annabi sun rike Allah kawai to Allah ya ce wai yuriduna an yattakhidhu na Zalika sabila wai su a wajensu? wai wannan ita ce hanya madaidaiciya da za su kai su tudun tsira wai haka din ita ce hanya madaidaiciya da za su kai da za ta kai su aljanna Allah ce ƙarya suke ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai na gaske in ji Allah duk wanda ya raba tsakanin umarnin Allah da na manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ya raba tsakanin umarnin Allah da annabin da aka aiko masa a wancan zamanin yaki yayi imani da annabin ko kuma suka yi imani da Allah amma suka ware waɗansu annaba da manzanni suka yadda da su suka ƙi imani da wasu domin yana daga cikin rukunan imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi gaba ɗayansu wa rusulihi ko da manzanninsa gaba ɗayansu wal yawmil akhiri da ranar tashin kiyama kai imani da kitabi da dukkan littattafan da Allah ya saukar sannan wal qadari khairihi wa sharrihi idan ka rabe annabawan Allah ka ce waɗannan kana son su waɗancan ba ka son su Allah ce to kai ne kafiri na gaskiya in ji Allah eh kini ulaika humul kafiruna haqqan don kar ka ɗauka wai kafiran magana ce ta wasa Allah ce na gasken ma fa na gasken ma kafiran na gasken ma ji Allah Allah ubangiji ya rufa mana asiri duk qur'ani daga sama har kasa kaje atiullaha wa atiur rasula ya ayyuhalladhina aminu billahi wa rasulihi wa ma unzila ilaykum ya ayyuhalladhina amanu in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum kullun haka zaka ji man ata Allah man ata ar-rasula faqad ata Allah ko man yuti'ir rasula faqad ata Allah duka haka zaka ji duk inda aka ce ashadu an la ilaha illallah za ka ji an ce ashadu anna muhammadan rasulullah kullum haka za ka ji amma ka je ka je ka ware kai ba ruwanka da annabi ba ruwanka da maganganun annabi ba ka imani da hadisai kai Allah kawai sai abin da ya zo a cikin alkur'ani Allah ce ba zai fidda kai ba ba zai fidda kai ba ula'ika humul kafiruna haqqan haqqan ina fata an gane yanzu idan ka samu wani ƙwararren likita za ka ga duk ƙwarewansa ɗin nan akwai waɗansu littattafai na waɗansu malamai da yake jinjina musu ko wanda wataƙila ma su ya koyi da su sosai har ya zo inda ya kware yanzu a likitanci in injiniya ne ya koyi injiniyarin za ka ga akwai lecturer da yake respecting ɗinsu su ne yake ta menene tuna abin da suke faɗa masa ya yi kuma ya ci nasara ko ba haka ba to ya za a kai a ce ka kware a musuluncin ka kai matuka a musuluncin amma ba ruwanka da kuma lecturanka shine annabi duk musuluncin ta hannuwa ya zo ta hannun annabi amma ka ce ba ruwanka da shi kuma amma kuma kai ne musulmi na kwarai ba sai yiwu ba malam ba sai yiwu ba ka karanta littafin misali medicine ka kware a wannan fannin kuma ka ce wannan ba ruwanka da littafin ba ruwanka to ta ina ka zama to likitan to in ba ruwanka da wannan din to annabi ne kawai ake wa haka annabi ne kawai ake wa haka Allah wanda ya rufa mana asiri to Allah madaukakin sarki ya yace ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina babu shakka mun tanada wa kafirai irin waɗannan azaba ta kaskanci ta wulakanci saboda haka mutum baya taba zamanto musulmi mai cin nasara sai ya rike littafin Allah da hadisan manzon Allah sune the real source na shari'a sune the real source sai analogy kiyasi sai a zo kuma menene effort na malamai su ijma'i na malamai da makamantansu waɗannan su ne sources guda hudu na shari'ar musulunci alkur'ani ne source na ɗaya sai sunan manzon Allah sai kiyasi sai kuma menene sai ijma'i na malamai consensus na malamai shi kuma malamai suna making effort ne in the absence of menene dalili daga alkur'ani da hadisi in akwai wani abu hujja a cikin alkur'ani da hadisi nonil ka ce za ka je ka yi exercising wani effort ka gano hukunci yanzu misali kama a ce mutum ya zo zai je ya phd a kan bincike kan giya halal ne ko haram ne a gani to ka yi bincike ƙur'ani ya ce haram da ya fa kawai fata lokaci ne ai ƙur'ani ya hutace ka ai duk ka gama bincikenka da research ɗinka har gobe kiyama ba yanda za ka yi ka gano giyan nan ba haram ba ne yawa in kuma ka gano ta halal ne a hafkana zuwa maza a murkushe wannan tesis din a zuba su a shara a ce ishtihadun ma'an nas effort ɗinka ya yi contradicting in menene ƙur'anin Allah subhanahu wa ba mutum ya zo ya ce ya kashe shekara goma yana research shi zai gano zina halal ne ko haram ne bata lokaci ne ƙur'ani da hadisi tuntuni sun hutace ka a wannan ina fata an gane ko to abinda kake za ka yi bincike a kai kaje ka yi research shine contemporary issues da yanzu da babu su a zamanin manzo Allah sallallahu babu su ba a ƙur'ani bai kawo su ba hadisi bai kawo su ba sai a zo ka yi A abun nan ka yi amfani da ishtihadinka shi ɗin ma fa ishtihadi ɗin za ka yi attachin ɗin shi da wani abu a cikin aya ko hadisi kamar misali yanzu aka ce a'a da Allah malam abinci ko mana sunuka sunuka ta dame mu a zamanin abinci ko mana sunuka ni kan sunuka halal ne ko haram ne ina fata an gane ko to menene sai a zo a karanci farkon abin da za a yi a karanta menene illolin da sunuka ke haifarwa farko abinda za ka fara diagnosing kenan eh in an tura yara makaranta sai su makale a wajen ba sa zuwa karanta ɗaya kenan sunuka abu ne wanda ba a yin shi sai da two parties very good ba ta yiwa mutum ɗaya sai da two parties eh sai da mutum biyu eh to sai mu duba cikin ƙur'ani menene Allah ya haramta a cikin ƙur'ani wanda baya yiwa sai da two parties menene kenan sai mu ɗauko caca very good sai mu ɗauko caca mu ce kai akwai similarity two parties nan ma two parties to mun samu kamanceceniya na ɗaya sai mu zo mu duba shin sunuka shan shi ake yi kamar ruwa a'a so ba ruwanmu da giya shin sunukan wani abu ne wanda ake yin shi ana tattaba shi da hannu ana eh sai mu ce yayi kama da caca exactly domin caca shi ma tattaba shi ake da hannu sai mu ce mun samu sifofi guda biyu to sai mu yi concentrating akan caca ita cacan can me yasa aka hal a haramta ta sai muka ga tana sa gaba tsakanin masu yi wannan in ya bige wannan sai a haddasa gaba shi ma ya mu duba sunuka ana samun haka na? to he mu samu ita ma tana haddasa gaba sai mu zo mu duba kuma har ila yau caca din nan ana yin ta da kuɗi sai an bada da kuɗi an ajiye kuɗi na? to he mu zo mu duba suluka ma haka to mun samu waje biyar da suka yi kama sai mu duba Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijisun min amali shaytan rijisun kazanta ne daga aikin shaytan to sai mu duba sunuka mutane salihai ne suke yi na'am ta mutanen kirki ne suka introducing nashi very good ta yi mu ce tun da ba salihai ba ne wannan ba mu ga su malan suna yi ba ba mu ga alaran ma na yi ba ba mu ga limamai suna yi ba ba mu ga mutanen kirki suna yi ba ta mu ce wannan duk yadda aka shi ma rijisun ne min amali shaitan tunda ba mutumin kirki a kusa da wajen mun samu bangare waje bakwai da suka yi kama ko sai mu zo innan giyan da yasa Allah ya cace da Allah ya haramta yace innama yuridu shaitanu an baina bainakumul adawata fil khamr wal maisiri wa kum an zikrillahi wa anis salati dalilin da sa aka haramta caca yakan shagaltar da ku ga barin zuwa sallah da ambaton Allah duk mai yinta baya ambaton Allah kuma lokacin sallah bai yi ya je yayi sai mu samu shi ma wannan ana samun haka yanzu muna samu mai sunuka yana astaghfirullah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ko kuma subhanallah yana jan carbi yana jan carbi yana yi ko da zakiru ne zai aje carbi a gefe gaba ɗaya ne to yi mu samu shi ma yana hana ambaton Allah sannan kuma baya ba he mu ce to very good kaga yanzu sai mu ɗauko sunuka sai mu shigar da ita alkur'ani sai mu yi attachin ɗinta mu manne ta da menene da caca to daga yau sai malamai su da result daga yau sunuka haramun ne kiyasan alal maisiri ina fata an gane ko liwujudi illatin jami'atin bainal asli wal far'i wa huwa madha wa inshigalu inshigalul mar'i an dhikrillah sala sai mu ce saboda an samu a wajen aibi aibin da aka same shi a can shi alwancan shine al aslu caca shine alaslu original kenan abinda qur'ani yazo da shi shine original abinda aka yi attaching din shi zuwa ga original shi ya zamanto branch sai mu ce to an yi attach wannan zuwa ga wancan saboda an samu ce ne na illoli so idan asali illan shi kaza to abinda ya ginu akan asali ma shi ma sai ya bi me sai ya bi asali eh, if the basic is haram duk abinda yake is built on that abin nan din shi ma sai ya zamanto menene sai ya zamanto haram to ya ce to daga yau sunuka haramun ne amma ba wai aya bane ta sauka ta ce a'udhu billahi minash shaitani inna sunukatu wa kaza wa kaza eh, menene haramun menene a'a ba za ka same shi ba sai dai ka ce ya shigo cikin almaisir ne amma true analogy aka yi attaching din shi shi yasa ɗan rigima su ce a ah, ta ce sunuka haram ne gaya mun inda Allah ce a sunuka a ƙur'ani ba za ka samu ba da ƙur'ani yana faɗan sunan komai to da girman shi ya kai masallacin nan shi qur'ani yawa kaga wajen giya sai yace kawai innamal khamru kai duk abinda da ya me ya rikita kwakwalwa ya fidda kai daga hankali to in ka ka abun maye miliyon duk ƙur'ani ya faɗi su anan to amma yanzu misali kazo zo ka ce wai sai an ce eh, inna inna rock laga wa wa wa wa star wa star wa mene ya sunan giyoyin ma Eh? ka ce wai sai ka lissafa duk wata giya da ka sani kwalban giya ka je ka lissafa na amerika ka lissafa na kasashen waje to suran giya ma kawai ai malan kafin ka sai ta kai girman qur'ani nan gaba daya lissafin giya daban-daban sannan kuma ka zo wajen solution sannan ka zo wa benelin wa zotolin wa kashin ka dangare wa kwata wa menene duk a ce wai sai an kirgo maka kayan maye one by one to hikima alkur'ani sai kare shi in brief kawai kullum muskirin haram shike na na wuce in simple form amma za ka iya shigo da abubuwa biliyon inda suna da mayen an samu inda za a installing nasu to shi yasa qur'anin har gobe kiyama yana da space inda duk abin da ya bullo a kowane zamani akwai inda za a installing din shi shi yasa ake cewa alqur'ani ya gama da kowane irin zamani kowane irin zamani ina fata an gane ko na'am ah, sai in tubdu khairan ko eh, wa atadna lil kafirina azaban muhinan mun tana dama kafirai azaba mai tsananin radadi da kaskanci da wulakanci na'am والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم Na'am, kishiyoyin waɗancan kenan Allah ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi suka yi imani da dukkan manzannin Allah walan yufarriqu baina ahadin minhum ba su nuna bambanci tsakanin manzannin Allah da ya aiko ba to Allah ce ula'ika saufa yu'tihim ujurahum Allah ce waɗannan mutanen zan ba su ladan su gobe kiyama ita ce aljanna wa kana Allah lalle Allah ya kasance ghafuran mai gafara ne rahiman mai menene mai rahama ne yanzu musulmi yazo yace shi bai yadda da annabi Musa ba da Allah yana musulmi ya kafurta kaga ai ba a ce ya bi koyarwan annabi Musa ba ba a ce ya karanta attaura ba ba a ce ya yi aiki da attaura ba a matsayinka kawai ka ce ba ka yadda da annabi musa ba to ka karyata abin da ya zo cikin alƙur'aninka su ana imani da su yanda suka zo list su gaba ɗaya ka yadda lallai manzanni ne na Allah da Allah ya aiko su a zamaninsu ya tura su zuwa ga mutanensu kana imani da su irin wannan imani kuma ka yadda da su sannan kuma shi annabin da ya katarar a zamaninka shi ne za ka yi imani da shi ka bi shari'ansa da umarninsa da haninsa da dokokinsa daki daki daki daki ɗaya bayan ɗaya shine jumlatan wa tafsilan kenan za ka yi aiki da addinin manzon Allah da abin da ya zo da shi amma waɗancan imani ne na kawai na general ce yes ka yadda suna nan kuma Allah ya aiko su a zamaninsu kuma fiyayyun bayi ne duk Allah ya yi listin ɗinsu wannan shi ne imani a dunkule kenan kafiri baya yin irin wannan ina fata an gane ko to kai da kai irin wannan imani in Allah yadda aka kyautata aiki Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne zai baka lada mai girman gaske shine aljanna da fatan Allah ubangi ya samu dace ya mana muwafaka na'am kai ka zauna a kai 嗯。 a to abinda ya dace ka yi shine ana bin ka dai kawai bashi duk ran da kayan naka suka fito aka sai da su sai ka cire su ka cire ka ce ga bashin wata kaza da ake bina da ya wuce misali kana cire zakar a wannan ramadan din ne misali eh, watan ramadan shine ya fado jun ko misali dama da watannin musulunci ake amfani kana cinewa a ramadan to sai ka gashi kafin ramadan ya zo a rajab misali sai ka je ka sayi kaya kai odan kaya za ka sayar allah da ikon shi sai kaya suka makale ba su shigo ba kuma baka da kuɗi a ƙasa amma kana da su ba su shigo hannu ba shine waɗannan kayan to allah ya kawo su a watan zulƙa'ada sai aka sayar aka sayar a muharram sai suka fito sai ka cire zakkar a can a muharram a matsayin na ramadan fa da ake binka yawa bashin na ramadan ka biya zakkan sai ka je a matsayin bashi ake binka duk lokacin da ka cire sai ka bayar amma fa idan kuma fitarwa na gaba ka ce ai wannan fa a muharram ka fitar no yana nan a ramadan ka. yana nan a ramadan ɗinka wannan shine ne ni ne aka ba wani karfi ya kawo ma'aikata domin su aiwatar da wani amma sai na shirya musu wannan saboda cikin albashi sai ba da misali ya ce misali na za a ba su naira dubu daya duk wanda sai ya ce da dubu biyar biyar saboda su sama sai masu ba domin ba su ba malam kai ma ka sani da kai ne wani ya tambaye ka don girma Allah mai zaka ce eh? inna laha ya kuma an tu'addu al-amanati ko mun karanta wannan ayan Allah yana umurtan ku ka tuna fa wannan mutumin yanzu karshen ta kuma wanda suka bashi kwangilan kawo su din shi ana biyan shi ko ba haka ba sannan yazo yana cire ma waɗannan su wannan zalunci ne malam kai ma ka sani kawai da Allah abunda an san shi karara kawai kai ma ka san shi bai kamata ma ka yi tambaya sai dai ka buya ka je ka mayar musu ka nemi istighfarin Allah subhanahu wata'ala in kuma ka cinye sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka ce musu akwai ku da na ci kawai ba ka da mafita sai wannan wani na ci kuɗinku kawai ku yafe mu kawai wannan shi ya fi maka mafita a nan duk abin da mutum zai walla kar ya je da haƙƙin wani gobe kiyama kun san haƙƙin wanda yake da sauƙi a in ka taɓa shi ne na Allah in ka taɓa abin da ke tsakaninka da Allah shi Allah hayyun ne baya mutuwa fa in ka taɓa na ɗan adam wani zai mutu he gobe kiyama kafin ma na damar ka zo maka ka gane ashe abin da kake bayi da kyau waɗansu sun mutu fa da yawa waɗanda ka cuta ɗin nan to kaga in Allah ka taɓa shi hayyun ne la ya mutu ina fata an gane ko sannan shi ɗan adam da ka cuta wani fa ba za ka sake haɗuwa da shi ba mu ɗauka misali ka tare mota ne kai ɗan sanda ne ka cuci fasinjoji akan mota <clears throat> ka karɓi kuɗin direbobi wani ba za ka sake haɗuwa da shi ba za ka yi nadama wata ka ce to ina zan same shi shi kuma Allah duk inda ka ɓuya a duniyan nan ka kira shi yana jin ka ko ba haka ba zai iya yafe maka wataƙila wani da ka yafe yafewa yana bacci shi Allah la zuhu sinatun wala naumun genge ma balle bacci ma baya ɗaukan shi saboda haka shi Allah za ka iya communicating da shi direct amma dan adam wanda ka cuta wani fa sai ka nemo shi ba za ka su taɓa haɗuwa da shi ba har abadan abada kawai da dare kuka tare hanya kawai ba ku duk motoci kuka musu sata kun san fasinjoji kuka musu fashe kun san su za ku sake haɗuwa da su da dare ne fa ba ka san ma fuskan wani ba to kaga hatsari ne hatsari ne to gara ma'aikata waɗannan wataƙila suna cikin roster suna cikin eh, eh, wannan voucher ka iya sanin su maybe kana da contact da su wani ma ya dade da mutuwa kai zalunci dai kar a fara kawai ka roƙi Allah kar ka fara kawai in ka fara bala'i ne ba malamin da zai fidda kai kawai ba malamin da zai fidda kai sai dai ya ce kawai ka je ka yi ta neman su kawai Allah kyauta ka je can ba mai fidda kai ne ba mai fidda kai mutum ya je ya waftaro abu ya sa ka a gaba lailan wa naharan wai ka fidda shi ba mai iya fidda kai ba mai iya fi da kar a kaba kawai shi ya fi alheri wannan shi ne ka biya su haƙƙinsu ɗari biyar biyar ɗinsu ka biya su shi ne kawai zai fitar da kai wallahi manzo Allah wata ya tara saba ya ce bari in ga muku wanda duk ya san akwai haƙƙin wani a wuyan shi a yanzu inda nike muku magana ya je ya mayar in babu ya cinye babu shi ya je wajen shi ya nemi yafiyansa tun kafin ranan da biya da nera ba zai zo eh, baya amfani shine ranar tashin kiyama ayyukan mutum za a yi kawai ana ana diba ana biyan mutanen da ka cuta ayyukan ma in ma su yi kyau kenan a zo masallan ma baka ma santa ba ba wani da sallan nan kawai yake gadara shi musulmi ita kawai ya rige cikinta ya cuci wani cikinta ya ha'inci wani a ɗiba a biya cikinta za a ɗiba ya kashe rai ya ci amana ya ci haƙƙin wani a zo ciki za a biya haƙƙin matan shi sallan yaushe kai yi ta da kyau in an zo in ma in ma tana da kyau a ce dukkanta ita za ta biya maka haƙoƙin jama'a har wani abu ya rage a auna a ce yanzu ka cancanci ka shiga aljanna Allah samu dace Musala. Amin. a kamar misali wajen abinci misali, su iyayenka suna da shi wadatacce, ka ɗiba haika ba su? ai maraya ne in ka ce fifitawa in general ba wanda bayan Allah wanda suke gaba sai iyayenka babu su to kawai ka ce ba wai fifita ba yanzu iyayenka suna da abinci suna da abin da za su ci suna da abin hannu masu hali ne kai ka ɗebo abinci ga maraya yana bukata bai da shi ka ce iyayena zan kaiwa ko maraya su za su ci ne in ka kai ma to ai kaga suna da abin da maraya bai da shi ka ba wa maraya amma kaga girmamawa da tausayawa da menene su ne yanzu mu ɗauka iyayenka ba su da komai kai ne mai ɗaukan nauyinsu to yanzu kana da abincin gashi iyaye suna tsananin bukata maraya na tsananin bukata wa za gabatarwa iyaye ne anan, iyaye za fara gabatarwa ka gani ba maraya ba ko ayan da muka karanta wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a sai su waye next wa bil walidaini ihsana sai su waye wa zil qurba sai wal yatama sune za su zo ma in number 4 ma su daga baya suke zuwa ina fata an gane ko wannan shi ne to ni har yanzu dai ban eh, ga abin da ake karanta amma abin da na sani <clears throat> liman ya baka umurni ne Yace, ce aqulu ma aqulu lakum ma tasma'un ko to kun ji dai abin da na faɗa muku wa astaghfirullah alazim li wa lakum ina neman gafaran Allah mai girma ni da ku kuma fastagfiruhu innahu huwal zafuran kuma ku nemi gafaransa sa shi mai gafara ne mai rahama kaga kaman umurni imam ya baka sai ya zauna to kaga kuma ku nemi gafaransa shi fa mai gafara ne mai rahama ne shi yasa zaka ji suna cewa astagfirullah astagfirullah astagfirullah saboda imam ya ce wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim shi yasa mutane suka yi responding ga umurnin imam wannan shine kawai na sani alaikum assalam azuminka yana nan babu komai wankan janaba ce ta waje ba a kanka wannan shine na to don mutum ya haɗe yawun bakin shi babu komai amma ka tara shi sai ya cika kamar ruwa kuma ai ga wannan kazanta ne ma ai kazanta ne ka zubar da shi kawai ka zubar da shi in kuma za a rika amfani da shi a matsayin ana haɗe yawa to kamar wani aka tambaye shi ana zabga azumi da zafi cikin zafi da tsanani aka ce kaiwa ne ya azumi ya ce ai wallahi da ba don kurkuran baki da ake wajen alwala ba da kishi ya kashe ni kaga ai ya nuna <laughs> kaga ya nuna ai wani yana tafiya kenan to ka gani to Allah ubangi ya rufa su intaha alwaqt intaha اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين صل اللهم وسلم وبارك وانم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين